bayan kwanaki ko haka yana yi bayan kwanaki amma ya ragu fa ya ragu ko to bayan kwanaki a saurara jama'a bayan kwanaki sai ma'aikatan post office zo su ɗau wasiƙar ko a je kuma ta zauna a post office daga nan kuma a kai ta a tafi ma'ana dai wasiƙa sai ta ɗauki lokaci to moriya ta farko daga cikin moriyar da za mu bayani shine ana sadarwa ta hanyar intanet wannan sadarwa ita ake kira electronic mail ko email ko em wato wannan hanya ce da za ka yi aika da wasiƙa yanzu yanzu jama'a yanzu yanzu nan sai ka aika da mutum wasiƙa yanzu yanzu shi kuma sai ce eh ga ta ya gani akwai moriya ko babu akwai moriya daga ciki akwai ainihin abin da ake kira internet telephony ana iya yin telefon ta internet jama'a akwai microphone da ainihin earphone da za ka iya haɗawa na manta ban zo da shi bane wanda in ka haɗawa kwamfutar ka sai ka sa shi haka wannan ya doka kunnuwanka wannan kuma ya zo ta bakinka haka sai ka zauna sai ka buga wani telefon yana indiya sai ku zauna kuna hira wannan telefon in ya fi kowanne arha don ta hanyar intanet ne ba ka yi shine ake kira intanet telefoni na fata an gane to wannan ainihin yana daga cikin moriyar ainihin intanet sannan akwai chatting za ku iya haɗuwa ku yi hira a intanet za ku iya haɗuwa ku yi hira hira rubutacce hira ka rubuta a wannan ya rubuto maka wancan ya rubuto haka har ka ga da dariya da sauransu a rubuce za kuma ku iya zama haka ku zauna kuna ainihin hira ta hanyar intanet wannan irin hirar ita ce aliyu sakwata yake da 'yan siyasa amma shi yana ta hanyar telefon ne shine in ya bugo sai akwai switch da zai sarkafa ku sai ya haɗa mutane biyu sai kaje suna karo da ake muku menene ake cewa yawwa tsaka mai wuya to tsaka mai wuyan nan baka mamaki sai kaje wani yana Sokoto wani yana Abuja shi kuma alin Sokoto yana America waya zai buga kawai in ya buga waya kawai sai zauna sai ce to wane me baka ce game da zabe da aka yi sai wane ce eh to zaben da aka yi dai an yi magudi kuma shi wannan da yake cewa ba a yi magudi ba wa tuna fa shi jikan dan hodiyo ne kakan shi adalci ya zo a kasan nan sai wance ya ce eh to magudi ba mu cewa ba a yi magudi ba amma dama ba a rasa siyasa da magudi sai a ce to yanzu tun da kun yadda an yi magudi to a rusa zaɓen sai amma ya ce to ku saurara wani tsayawa ne ce kaza kaza sai ka ji ta waya ce ake sarƙafewa to ana irin wannan fasahar ta intanet ana kiranta chatting ina fata an gane kuma wannan chatin din jama'a duk duk wani website da suke ba da email kyauta ana iya yi kamar yahoo daga yahoo zaka iya samun ka shiga chatin kawai sai ka ji wasu suna hira akan wani abu in ka ji topic din bai baka ba sai ka fita sai ka sake shiga wani wurin wai kana yawan neman wurin hira ne shine chatin ina fata an gane sannan akwai abin da ake kira video conference ko teleconference ko data conference video conference shine da kowa ya san yadda ake taro jama'a in nace da ina nufin yadda da ba wata hanya sai wannan ita ce a haɗu anan sai a zauna ana taro ko to yanzu ba a iya taro jama'a wannan yana Zaria wannan yana Sokoto wannan yana Katsina wannan yana Lagos wannan yana gari kaza ko kuma kasashe sai a haɗu wannan taron ana yin shi ne ta hanyar samun digital camera sai a samu wata yar mitsalar camera sai a matsala ta a nan sama ko kuma ka aje ta gefe yadda za ta ɗauke ka da kyau sai an gama saitin ku tukuna ka ce kuna gani na eh kuna ji na eh to shikenan su ma haka kowa na jin kowa eh sai ce to shikenan bismillah shikenan sai ku taron ku ta internet idan ka faɗi magana wani yace bai yadda ba sai ka ce to ai ga maganar sai ka turo mishi nan da nan sai ka ainihin daga kwamfutar ka sai ka tura mishi ita sai ka je sai ka fita ta ɗinta shi sai duba a gani ko gani ta kwamfutar shi haka wannan shi ake kira video conference ko video conferencing ko teleconference akwai kuma data conference data conference a yanzu an fi amfani da ita ga ɗalibai misali a ƙasar Filistin da ake yawan yaƙi ɗalibi ya zo zai graduation irin malaman za su zauna su gyara ayyukan dare ko sai kowane malami sai a aika mai da kofi yana garin su ko yana ƙauyen su sai a zauna ana duba wannan bayanan ana gyaggyara ana kaza ana kaza ana kaza ma'ana ana tsaftace waɗannan bayanan a yi taro a kansu to duk ana yin wannan jama'a wannan moriya ce ko ba moriya ba to sakamakon samun waɗannan more-moren ya nuna kenan yanzu tafiye-tafiye za su karanci ko da haka muna kira zuwa ga malamai da masu da'awa su yi ƙoƙarin cin wannan moriyar kar a yi ba su don abin gaskiya yana ba mu kunya akwai ƙarancin masu shiga wannan harka daga malaman najeriya to dai wannan ci gaba ne kuma sauki ne Allah ya taimaka yana daga cikin hanyoyin da ake amfana da intanet akwai samun ilimi da wayewar kai jama'a akwai mutanen da a intanet suke koyan karatu akwai wanda ke koyan karatun qur'ani a intanet akwai wanda ke koya dinnan intanet a hadisi a intanet ko fiqh ko larabci da sauransu aji ne malamin zai zauna a can yana karantarwa ko kuma kuna nan zauna ana yin bayanai har ya ganka ka ganshi ya aiko da ka aiko da tambaya ya amsa maka wannan hanya ce da ake ainihin amfani da ita wajen ainihin karantarwa misali ƙasar isra'ila sun taɓa amfani da wannan fasahar lokacin da aka yawaita kaima makarantunsu na firamare hari sai suka koma sai suka ce sun buɗe virtual classrooms wato wasu azuzuwa ne amma akan intanet ɗanka aji nawa yake a firamare aji uku yake sai a ce to daga lokaci zuwa lokaci kaza ya zauna akan intanet ya buɗe site kaza ya ɗauki darasin shi zai iya wa malamin shi tambaya daga nan yana gida dan haka da yaƙi ya ƙare ɗan aji uku ya kai aji biyar kawai sai shiga aji biyar ya ci gaba mu sa wannan jama'a a Najeriya za mu ci gaba insha Allah sannan sai ainihin bincike bincike ainihin a kan komai jama'a nan ban takaita ba bincike akan komai ko akan lahira ne zaka iya bincika akan intanet duk abin da kake so zaka bincika ka bincika me alamomin tashin kiyama a intanet zaka samu wato abin da nake so mutane su gane intanet din nan ba wai wani abu bane daban abubuwan da ka sani ne kawai aka sauƙaƙe maka hanyar zuwa gare ka ina fata an gane yanzu misali garin ku za ka yi awa biyar kana tafiya in a jirgi ne fa jirgin sama sai kai awa ɗaya sai ka ce to ba garin ku bane garin ku ne dai ina fata an gane to dan haka akwai bincike akan intanet a nan dangane da bincike jama'a akwai site din da zaka iya binciken komai kawai kamar wanda kuka fi sani Google to Google din shi shine in ka ce binciko zai binciko maka ne barkatai ba kan gado kuma wani abin ba ya maimaita ko wani duk abin da ya kwaso maka iri ɗaya ne sai dai wurare ne mabambanta to zan faɗa mana sites waɗanda na musamman ne waɗanda ake binciken wasu abubuwa amma jama'a ko kun san cewa yanzu duk library din da kake so akwai shi akan internet ka buga www.libraries.com libraries library da kuke cewa libraries.com libraries in plural libraries.com ka sa shi in plural libraries.com duk wani library na duniya wanda ya kai ya komo littattafan shi da komi nashi suna nan anan in ma baka ga wanda kake so ba sai ka rubuta ba ka ga suna da sat suna da wurin sa tambaya kamar yadda yake anan bari ku gani jama'a tun da ai ba abin yadda yake bai kamata sai a tsaya ɓata lokaci kun nan da aka sa sat nan to duk shafin da ka bude na intanet in wani abu ya turke maka zaka iya bincike daga nan sannan a cikin shafin kuma zaka iya samun wuri wanda ba a sa maka na bincikar ainihin wani abu ne misali ka je kana neman library ne na ina na jami'ar islamiyya da ke madina sai baka gani a cikin list din ba sai kawai ka sa islamic university in madina library kawai shi kenan misali sai ka ga sai ya ɗauko maka shi sai ka ga duk abin da kake so ina fatan mun gane jama'a wannan binciken ya kai jama'a abin da kake nema wanda ba za ka iya samun shi ba sai ka kama kafa yanzu misali a ce kana buƙatar wasu bayanai game da ɗan rediyo game da gidan sarkin musulmi game da kaza ai kaga sai kai ta kama kafa ko yanzu a intanet kai tsaye baka iya bugawa kawai sai ka ce ga abin da kake nema sai ga an ɗauko maka hoton kwari da bakan ɗan rediyo da takobin ɗan rediyo duk an nuna maka ka gan su tsaf ka ji tarihin su don haka ba sai ka je fada ba ka je kana bin protocols kana ba dogari kaza kana kaza kaza kaza akwai hanyoyin bincike suna nan masu dama akan intanet al'amari ya kai duk abin da kake nema a kan intanet kawai in ka je kawai sai ka ainihin rubuta misali jama'a yanzu nan mun sake zama connected to kana neman ainihin wani abu wannan abin da kace ko ne ne kake nema ko aure ne kake nema kace kai da Allah kana neman yarinya ne mai ladabi kai ka rubuta haka yarinya mai ladabi kai ba ga ansa kawai ko ne kake nema in kasuwanci ne kake neman ka shiga duk abin da kake neman ka shiga kawai farka wahalar da kanka akwai shi ba ka ainihin same shi yanzu ku duba nan da ne musu lacca mutanen borno na yi musu lakta shigan wannan sai muka shiga website din su gashi nan www.bornonigeria.com ga website din yanzu za ku gani kaga har da fada shehu gaba daya wanda da sai ka je kana ta kamun kama yanzu kawai ga ta an kawo maka ita a nan zaria ka gani gashi har mun je borno yanzu yanzu a ga hoton kowa ka gani gashi in kana neman bayani game da gwamna ne waye gwamna waye deputy gwamna cabinet council of chiefs wane ne photo gallery gashi nan duk wanda kake so two years ago or where to come kaza kaza duk gashi nan komai kake nema game da su gashi nan sun sa maka bari ku ga za ta bude da kanta har kofar fada shehu ina jin za ka gani a nan yanzu kaga hannun je borno yanzu fa to haka yanzu kana son shiga fada sarkin je borno yanzu nan sai ka buga ko sai ganka kashi ba sai ka je kana bin protocol sai kai zaman ka a gida ko sai ka samu tarihi mai yawa ina fata an gane haka ka kusa ke abu ba ku bincike na ce dama game da bayanan komai ko komai kake nema a kwa intanet bai rage ba na ce komai matsalar kawai shine yaya ake bincikawa ka je ka koyi yadda ake bincikawa sannan zaburarwa da nishadantarwa yanzu ustazi idan ya ji ƙira'a ba zai zabura ba zai zabura to akwai inda ustazi zai bude kawai ta jin ƙira'a a intanet gayu gayu shekaru masu jin kiɗa su kuma akwai inda zai buɗe aika mishi kiɗa kiɗa kai zai ji ina fata an gane har gogen kana son ka ji kun kai da fulatani ne akwai inda zaka buɗo ka ji gogen fulani da gara fulani da komai duk in kai da barbare ne in kai da nufe ne akwai sai ka ce irin naku kake so duka ta abin da kake so zaka samu a ciki ba tare da ainihin togaciya ba sai dai kamar da na ce kawai kana buƙatar ka san yaya ake bincikawa in ga hoton gwamnan borno na fitowa ko an gane zagan ka zo daga nan shine sai ka rinka bincika a kagani na duk abin da kake so sai ka bincika kaga hotunan su yanzu I have no excuse than to serve the people abin da gwamna ya ce kenan ba ni da wani uzuri dole in kyautata mutane a cikin kaji har mun filo bayanin gwamna muna nan tudun wada Allah ya taimaka to hudubar jama'a yanzu hudubar da aka yi ta sallar juma'a makon nan da ya wuce ba muka ce zaka same ta a rubuce a nubar.com ba ko ko kuma zaka ji ta akwai wata muƙabala da aka aka tsira yan shi'an duniya jama'a wannan muƙabala ta tayar musu da hankali tana nan akan site gata akwai ta a rubuce tashar future sun sa ta ta misra sai da aka yi wajen wata guda ana sa ta kun ga gashi hannun shiga daba yanzu nan wani fage ne wanda kusan shafin miliyan hudu ne na littafai game da shi'a raddi a kansu gashi al'imamatu wan nas gashi attaqiyya gashi nan ashi nan ashi nan waɗannan duk gasu faisal nur ashi www.fnoor.com na sha faɗa muku wannan yanzu da abin da kake so game da nan a wai sai ka je kana sayan littafin ba a kasuwa ba ka da kuɗi sai sai ka tsaya gashi gashi kutubun wa dirasatun bari ka ga littafai anan za ka ga littafin ibnu taymiya mujalladi tara a nan kuma kyauta aka saka maka shi yasa yan uwa salafiya da ke ƙauyuka suna zuwa malam a taimake mu a mana photostat littafi kaza je ku haɗa intanet a ƙauyukan ku duk abin da muka mallaka yana kan intanet duka yana kan intanet gaba ɗaya insha Allah idan ka samu wannan shikenan ka huta daga cewa nan gaba ka so mu ma duk za a sake shi akan intanet ka je kai ta ji kawai saboda haka amma ba ya karatun da kai ba sai ka je ka kwafe Allah ya taimaka bincike zaburarwa da nishaɗantarwa sai ciniki da ƙulla yarjejeniya jama'a ana iya kulla yarjejeniya akan intanet ana iya kulla ciniki akan intanet ana iya ainihin hada hatta aure yanzu ana nema akan net ko ana neman aure akan net buga zawaji.com in kai tuzuru ne zaka samu tuzura in saurayi ne zaka samu budurwa in gaure ne akwai gauruwa in ma zaka yi by crossing ne kai saurayi ka auri budurwa saurayi ka auri bazaura duk akwai wadda take son tallan kanta da ta kai kanta wurin limamin masallacin juma'a gwamnati kai intanet inda za a ganta a duniya inda za a ga yan mata sun kai hotunan su kaji ta ce salafiyatun turidu salafi ko wata yan salafiya ce ta take son salafi ko kai ustazu kaji dan haka sai kai marmaza tana can tana jiran ka akan net na fata an gane to duk waɗannan kaɗan daga ainihin abubuwan kenan waɗanda za a ci ainihin su a kan intanet da Allah a saurara jama'a mun kusa tashi insha Allah kamar yadda na ce akwai akwai wuraren yin bincike iri-iri a kan net ko to idan bincike ne za ka ya samo maka ko ne kawai ko yahu ka shiga yahu dama yahu ne kowa ya san yahu a duniya ko to akwai yahoo.com akwai google.com akwai excite.com alvista.com duk waɗannan suna daga cikin website da za ka iya neman komai kake so akwai kuma website ɗin da idan ka buga kaɗai abin da kake so shi zai ɗauko maka ba zai ɗauko maka tarkace ba ba kuma zai ninka maka ba in ya je wani wurin ya ga iri ɗaya ne da wanda ya ɗauko sai bari ya tace ya shirya maka wannan za ka iya buga search.com www.search s e arch.com sannan akwai mamma.com ba mamman ba ba mama ba mamma.com m a m m a m a c a mamma.com m a m m a mamma.com to akwai profusion.com profusion.com p r o f u s i o n.com jama'ar musulmi a saurara da kyau waɗannan su ne ƙarshen abubuwan da za mu tattauna a lacca yanzu zan yi gini don Allah a saurara jama'a saurara maganar ciniki da nake na yi alƙawari zan yi bayani wato akwai kuɗi na intanet kuɗin intanet ɗin nan ana kiran su cyber ana kiran su electronic cash ina fata an gane waɗannan kuɗin akwai bankin da ake zuwa ake siyan su irin bankin shi kuma sunan shi electronic bank amma bankunan mu anan suna ainihin shiga irin waɗannan harkokin amma ba su gama shiga sosai ba ɗayan hanya biyu kake iya siyan wannan kuɗin misali a ce kana da banki kana da account at first bank ko standard trust su kuma waɗannan bankin ya zama suna irin wannan mu'amala sai ka ce su ɗebi naira dubu ɗari su zuba maka akan ainihin wato site ɗinka akan kwamfutar ka don haka kwamfutar ka za ta rinka nuna kana da kuɗi kaza a ƙarƙashin wannan jama'a kamar yadda ka san wannan layi naka na MTN ko V-Mobile ko menene za ka duba bayan ka sa dubu goma kaga kana da dubu goma ko dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar ɗari biyar haka ita ma kwamfutar ka za ta nuna cewa kana da kuɗi kaza to san da duk ka je kai siyayya kawai in ka zo biya sai ka danna wurin da ba a ainihin ka ba da umarnin cewa a kwashi kaza wannan kuɗin naka za su tafi zuwa ga wannan masana'antar sai su je sai a cire abin da ba a cire naka cire sai a turo maka rasid sai ka ɗauki rasid ɗin kana gidanka wannan rasid ɗin idan ka riƙe shi shine ba a ainihin ka sa adres ɗinka in ka sa adres ɗinka ranar kaza ga watan kaza sai a zo a same ka a biyo adres din da lambar wayanka da komai ma kana da hotonka a ciki kana iya aika musu da shi don su gani su ƙara samun yaƙini sai a zo a ce ana neman wane ne a gida kaza sai ka fito sai a ce kai ne wane sai a ce ina sayayyar da kai akan honda.com ina rasit din sai ka ce gashi yana gani shikenan sai ya sa hannu sai ya ce ga mabudin honda ka ina fata an gane to abin da yasa waɗannan ba su ne makasudan bayanan mu ba shi yasa ba mu tsaya mun bata lokaci a kai ba me makasudin waɗannan bayanan jama'a ai ina ga dai yanzu akalla mun dan samu haske game da abubuwan da ya kamata mu haska ko akai game da menene internet ko me tarihin internet to wace hanya za mu bi mu ci moriyar internet yanzu daga cikin hanyoyin ku duba gashi waɗannan littattafan da 'yan shi'a ba sa so a fito da su su ne muka tattara su gaba ɗaya sai aka zuba su akan internet a sunan gaba ɗaya nan duk wani layi da ka gani sunan littafin ne da sunan wanda ya littafin su duka wannan na kalil akhirati wal ula ke na fata an gane duk littafin da kake so wanda ya magana shi a gashi nan na fata an gane masu da'awa su yi amfani da irin waɗannan wajen samun waɗannan littafan yan shi'a na musu akan ibnu sina ga wani bahasi da ke tabbatar da cewa ibnu sina littafai ne a wurin duk wani littafi da baka ce ka ji mun hujja da shi baka da shi ka tafi ka duba ga sunan mun sa an sauƙaƙe maka ko zai mutu ya ce to shi bai iya intanet ba to ka je ka koya mana ka je ka koya da'awar in ana yin ta ana yin ta ne kowace daidai da zamanin da ainihin ta samu kanta saboda haka abin da muke bada shawara mutane su yi kokarin koyon waɗannan abubuwa don su amfana to kun ga yadda ko ga haka jama'a akwai wata daba wadda yake duk abin da ya shafi alkur'ani nan za ka samu a kai qur'ani yana ɗaya ibn saba ibn saba eh ibn saba akwai wata daba game da qur'ani duk abin da ya shafi qur'ani je ka kafai naka an hutashe ka qur'ani yaushe ya sauka yana da ayoyi nawa yana da surori nawa lanjaye nawa ne a qur'ani rabi nawa ne a qur'ani lamanu guda nawa ne aya guda nawa ce a qur'ani kuri da kumsa duk akwai wannan ihsaiyar tana nan gashi nan qur'ansite.com gashi nan an budo maka don haka abinda muke cewa gaskiya jama'a mu mun zamanantar da da'awar mu a saurara jama'a mun zamanantar da da'awar mu kuma mun ce ba za mu koma baya ba idan ka zo muka ce maka je ka duba site ka ba an ka ce ba da za ka mu ma ba da za mu don wani sai zai ce ya zo aran littafi ka ba ne mu ce mishi littafin yana kan intanet je ka ga website din sai ce shi bai sani ba to je ka ka kai wa su masu kwamfuta ka ce da Allah su kwafo maka wannan in suka kwafa sai ka biya su wannan ya tirsasa ka ka je ka koya amma ba zai yi jama'a a zauren haka yanzu ga shi mun bi abin da ya shafi qur'ani ga shi sannan abin da ya shafi tafsirai ga su nan dai duk abin da kake bukata game da ainihin alqur'ani za ka samu anan insha Allah yaya za mu iya amfani da wannan fasaha domin yada da'awa za mu iya amfani da wannan fasaha domin ainihin yada da'awa wajen tallata da'awar mu don haka muna da website da muka ainihin buɗe na malamanmu da na da'awarmu domin yaɗa wannan da'awa wannan da'awa da ta tsaye akan qur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salaf malaman da suka yi jagorancin ta a wannan zamani kuma suka karantar da ita sai muka yi hikima sai aka buɗe website da sunansu misali buɗa www.albani.co.uk albani.co.uk wannan albani.co.uk za ka samu littattafan albani a kai za ka samu kusan duk abubuwan da kake bukata game da nasir din albani haka bin baz haka ibn al-usaimin haka rabi ibn abdulhadi al-madkhali duk abin da kake bukata suna nan a kai yanzu kun ga wannan jama'a ga su ihsa'iya ce game da qur'ani kun gani dubi yanzu alhamza guda nawa ce a qur'ani akwai dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da biyu nun guda nun mai ɗa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya fa ɗari bakwai da sha uku ya'ara dubu biyu da ɗari biyar da casa'in da hudu sai ka zo ka ji na faɗa a tafsiri wai sai ka ce wani baka takarda zan ce tafi ka je ka duba quran.com sai ka ce wai kai ban san yadda za ka duba ba ni ma ban sani ba ku je ku koyi ilimi jama'a kar ku zauna kawai ku zama tsofaffin jiragen ruwa ko kun kasa daukan kaya ko kun kasa bari a sauke wasu kaya Allah ya kiyaye ba shi nan yanzu yadda kuma kaga haka yanzu sai ne printing jama'a yanzu yanzu wannan takardar nan ce ta dazu wannan da ke dauke da qa'ima ta littafan can da aka suka zama raddi ga shi'a wannan kuma yanzu gashi shi ma sai a printing din shi da haka kawai sai ka shirya ka to wurin tafsiri kawai ka je ka gama bahasin ka kawai sai ka zo kai tafsiri kai tafiyar ka don ka ƙi karɓar fasahar zamanin saboda albani ne ya zo ya lacca ogo yaran albani da yaran albani su taso kana nan babban malami sai a ce to liman an cire ka you are no more functional ba ka daidai da zamani ba eh sai a ce you are outdated gaskiya ina gaya muku abin ba ai yayi ta faruwa yayi ta faruwa ba wai ba wai izgilanci ne nake ba ina faɗin wani abu ne wanda zamani ne in ya taho tare da kai misali sadda kwamfuta ta zo wasu sun iya typewriter sai suka ki suka ce wannan sharri ne suka ki zuwa su koya sai yara ƙanana suka je suka koya sai a zo a ce to typist eh yanzu ba a buƙatar ka ka ce kai din a ce eh to ai baka da amfani ka ce ka iya typewriter a ce to yanzu kwamfuta ake buga kai kuma ka ce ba za ka koya ba don haka yanzu ba yarinyar da ba ta gaje ka ka ce wannan mai tsalo tsallan nan a ce ita ba ta gaje ka kai mai babban riga kaki saboda haka malamai kan ku saki a bako a baya wannan kenan magana ta gaba wannan harka ce wadda yake idan kun tsaya kun koye ta akwai albarka a cikinta amma zan yi wani bayani wannan harkar yau mafi yawancin waɗanda ke karantar da ita kafirai ne idan haka sai kun yi haƙuri da kaskanci da wulakanci da cin mutunci wannan ita ce tarbiyyar da abubakar gumi ya bamu shine mu yi haƙuri da kaskanci da wulakanci mu je mu koyo ilimi in muka koyo shi kenan asirin musulunci yaro abin da yasa nake faɗin haka saboda galibin matasan mu idan suka tafi koyo ilimi in suka ga wata kazanta sai sai a ni ina ustaz amir kai no no no ba zan zauna aji da waɗannan yan iska ba ina sai ce ba zai dawo masallaci ya ta yi tikafi Allah ya bada lada Allah ya bada lada ba kuskure ba ne itikafi kai ta yin abin ka ko kaɗan ba kai kuskure ba sai dai kawai ka buɗe ƙofar cewa maƙiyanmu su je su samu damar iya abin da za su yaƙe mu yadda ba za ka iya bada ansa saboda haka abin da nake baiwa matasa haƙuri jama'a akwai kaskanci a cikin abin nan akwai wulakanci kuma sai ka yi taka tsantsan domin wani yanzu da ya je zai koyi wannan harka kwana biyu sai ga ya fara rage gemu ya fara take wando ya fara sa shirt a ni kan koda ake koya mana injiniyarin da dogon riga aka ce gobe za a injiniyarin ka sawo jeans na ce to amma ni ba na sa jeans shirt ba na ce a ni dogon riga nake sa anya za ka iya ku ce to Allah da ya kai mu to aka zo sai da masu shed da astage mu da gashin baki da zanzaro da necktie wani ya samu 30% sai gani da 97% sai nake to inji kaga dogon rigar nan dai bata kare ni ba ni ban ga dalilin da za a ce za ka koyi kaza wai sai ka sa kayan arna ba ni ban taba sa shed ko wata shegantaka ba har na iya abin da na iya saboda haka yanzu ma lokacin sun ganni can da muke yin wancan masar din ya dauka kuma wani malami ne zai zai sallah akwai rayi akwai wulakanci amma ku yi hakuri tarbiyyar da gumi ya ba mu kenan shine ku hakura da kaskanci da wulakanci ku cimma abin da kuke so in kuka cimma fa to amma akwai wata magana guda daya ina kira zuwa ga masu kuɗin mu da masu mulkin mu wannan baiwar da Allah ya yi musulunci don abin nake cewa wannan intanet baiwar Allah wannan baiwa ce ta Allah to sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi amma ban yarda akan su mai da mu bayi ba sai dai mu haɗu mu aiki muna da karatu muna da fasahar muna da kayan aiki alhamdulillahi suna da kuɗi sai su zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi sai a taimaki musulunci amma sai mun je mun zama yaran su a wannan ba za ta yiwu haka masu kuɗi su shigo cikin harkar nan a taimaki al'umma ba mu za su taimaka ba mu za a taimaka ba barin ƙarasa magana ta ta ɗazu da na ce ni kam ko mahaifi na rabon da ya biya min kuɗin makaranta tun ina primary 2 haka duk karatun can da ka ji ne ba wanda ke biya min duk duniya da lahira Allah ne kawai ke taimako na kasuwancin zan je in yi ko in yi kwadago na ko in yi duk yadda zan yi in samu kuɗi na an taɓa cin scholarship ɗin gwamnati ba tun ana scholarship na secondary har yau duk karatun nan da ka ji na da duk abin da na mallaka ni na sai wa kaina to amma kowa ne zai samu wannan damar haka masu kuɗin mu ku taimaka yanzu akwai yaran da da za a taimake su za mu tura su su je su yi A plus da M plus da MCSA ɗin can da kuma ainihin Cisco da sauransu za su iya amma masu kuɗi ba za su taimaka ba idan da a ce idan an haɗa wani kwamiti an same su za su yi a'a wai su abin da suke so wai mu da muka ce za mu taimaka wai mu zo mu zama yaran su yau ban karɓi kuɗin makaranta wurin ka na je na biya kuɗin makaranta ba sai da na zama injiniyan kai na kuma zan je in ce dan Allah ka taimaka wa wani iyakar magana kenan anan duk mai kuɗin da zai taimaka mu haɗu da shi a masallacin mu ya taimaka a yan anguwarsu ko yan garin su ba haka ba da ara za mu yi abin da za mu iya ne za mu wulakanta kanmu akan muna son ka taimaka wasu ba masu kuɗin musu san wannan yana da matukar muhimmanci yanzu shi ta mini turaki abin da ya rinka musu bi aka rinka duk wanda aka san ya dace kawai sai a cakko shi wani ma sai ya yi apply nan AB zai karanta engineering sai ga an ce gwamnatin jihar Jigawa ta tura shi Australia zai je karanta computer science shi kuma yana nan yana fafutuka ana neman gwamnatin jigawa ta rinka bashi scholarship na dubu biyu da ɗari biyar duk shekara sai ce a an bincika ya dace don haka an sa shi zai tafi australia haka muke so kawai in za ka yi kai da haka sardauna ya zama hero ya zama gwarzo bai zama gwarzo ba don ya bautar da mutane don haka abin da nake cewa jama'a in fito ƙararren gaya muku na yi wannan karatun a wannan harkar kuma ina yi kuma a shirye nake da in taimaka waɗanda suke son a taimaka amma ba a shirye nake da in je kofar gidan kowa ko falon kowa ba don ni ba ni nake da bukata a wurin shi ba na ɗaya kenan na biyu ba ni nake da bukata a wurin shi ba ba ƴaƴana suke da bukata a wurin shi ba ɗana baya da bukatar in je in ce don Allah alhaji wani ka biya wa ɗana kuɗin makaranta ka ba a'a amma abu ne na al'umma don haka mu haɗa inda al'umma take haɗuwa masallaci don haka duk wanda yake so ya taimaka ya buɗe makaranta ta kwamfuta a anguwarsu mu kuma za mu taimaka da karantarwa ko da masu karantarwa amma ba za mu rubuta mushi ba in ya ce to mu rubuto mu rubuto mu ba mu da bukata dan anguwarsu ne suke da bukata shi sai ya taso ya taho cancak ya zo ya same mu ana karatu sai ya rubuto ya zo ne akan shawarar nan da aka bayar sai a sa lokaci sai a zauna da shi a je a duba inda ya kamata da yadda ya kamata a bashi shawara amma ba mu zai taimaka ba don haka ba favor ne gare mu ba ina fatan masu kuɗi su gane wannan wannan shawara ina karfafa a kanta gwamnatocin mu su ji tsoron Allah su ɗibi kuɗin mu su yi mana amfani da su wajen samar da ilimi gare mu yanzu jama'a kun san cewa yau shekara biyu da na je ka zaure na fara fahimtar wani abu da na sake komawa bana sai na ga har ya faru shine makiyanmu daga kudu da wasu ɓangarori na afirka sun fara dannowa sun fara yawa a wannan makarantar in suka zo su ana sa musu kuɗi ne da tsada amma za su yarda su biya yayin da 'ya'yanmu ga shi kyauta-kyauta abin amma ba za su yi ba to saboda haka abin da muke cewa dole ne hukumomin su tsaya su yi aiki mu dai a shirye muke a haɗa kai da mu don a kawo wannan ci gaba amma fa ba za mu je mu zama yaran wasu ba muna ƙara maimaita wannan domin wannan matsala ita ce ake fuskanta yanzu sai wani babba ya rubuto to albani ka zo mu zauna a gidana inda ka ce kana so ka taimaka zan ce ina so in taimaka ba ba zan je gidan kowa ba ba zan rubuta a kowa ba kai ka tawo masallaci ku haɗu ɗakin Allah albani ya je bauta a Allah kai ma ka je ku haɗu a nan ban ce ka zo gidana ban ce ka zo ofis ina ba mu haɗu da kai a masallaci kawai sai a ƙara yadda za a yi amma in zo gidan wani a bani da buƙatar komi naka Allah ya kiyaye malamai malamai su ji tsoron Allah kamar yadda nace wannan matsala ta fi karfin musu in sun yi musu za ta ci su aljanu sun ci su balle internet to don haka su ji tsoron Allah sannan ɗalibai ɗalibai ina son su dage wannan harkar ba sai lalle wanda ya karanta science ba ko wanda ya karanta hausa zai shiga wannan harkar ya kware jama'a wanda ya karanta english zai shiga ya kware wanda ya karanta komai zai shiga ya kware kadai abin da muke bukata shine za mu samu wani lokaci da za mu rinka fitarwa na tattaunawa don ba da shawarwari da kuma neman shawarwari akan waɗannan insha Allah ba Allah a saurara dai ɗalibai shawarar da muke ba su kenan amma a ƙarshe ina cewa ɗalibai idan ba za a taimaka musu ba su tashi su fitarwa da kansu wata mafita ko yaya ce ni dai yanzu in ta ƙure min sai in je in yi ciyawa ma in siyar in biya kuɗin makaranta kamar yadda sayyidina Ali da ya fi ni daraja da zai yi walima ciyawa ya je yana siyarwa saboda kar ka sa kanka girman kai dan kai dan talaka ne da haka shawarar da nake bayarwa in kaga baka da yadda zaka biya kudin makaranta kuma sun ce ba za su taimake ka ba ko sun ki taimakon ka to tafi ka je ka rinka yin dako ka tara kuɗi ka je ka samu ka fara da certification a hankali kana roƙon Allah sai Allah kai ka inda kake so insha Allah sannan da godiya jama'a godiya ga Allah ga Allah ya sa muka da Allah ya sa muka fara wannan darasi lafiya ko wannan shiri lafiya mu kammala sannan muna miƙa godiyar mu ta musamman ga Jami'ar Ahmadu Bello a ƙarƙashin ainihin shugabanci na gari da muka ainihin samu aka taimaka mana da aron wannan wuri sannan godiya ta musamman ga ƙungiyar ɗalibai na ainihin MSS sannan godiya ta musamman ga ɗaliban makarantar Darul Hadisi wanda da kuɗinsu da ƙoƙarinsu aka yi wannan sannan masu sauraron mu godiya ta tabbata ga Allah sannan muna gode musu sannan tashar Queens FM ta nan Zaria da muka rinka kai musu sanarwa muna ainihin godiya ta musamman zuwa gare su daga ƙarshe abin da nake so in yi wa jama'a bayani shine waɗannan lakocin da muke gabatarwa suna da ma'ana ma'anar su shine kokarin faɗakarwa da zaburar da ɗaliban makarantar Darul Hadisi Salafiyya wanda waɗannan ɗalibai tsarin karantarwar da ake musu tsarin karantarwa ce wadda ta shafi karatun aji da karatun masallaci da kuma laccoci wannan laccar lacca ce wadda dama ita makarantar darin hadisi din take gabatarwa duk wata ko duk sanda aka samu lokaci ba Allah a saurara jama'a a dan saurara jama'a ku dan saurara mun dan wuce lokacin kaɗan saboda waɗannan bayanan nake son su shigar Allah a saurara a so da dama an yi lacca irin wannan mutanen gari tana ba su sha'awa sai su bazamo su ta wuri na su ce suna son su ma a musu lacca jama'a gayyatar mu lacca yana da wahala kwarai da gaske kuma jan aiki ne sai namiji yake iyawa rago ba a iya gayyatar mu lacca abin da yasa mu ba lecturers bane mu ba masu wa'azi bane mu kai masu karantarwa ne a saurara jama'a kuma ita karantar wannan da muke kadai muna yi ne da gwargwadon ikon mu Allah a saurara jama'a eh amma yana abin ko ana ji sosai dala a saurara jama'a wato karantarwa da muke da wa'azi jama'a da da'awa muna yi da gwargwadon ikon mu ne ma'anar wannan magana shine jama'a mu ba masu wa'azi bane full time masu wa'azi yanzu gobe ta iya wani ya sha'awar wa'azi sai zo ya same mu sai mu ce mishi to sai baɗi in Allah ya kai mu wato muna da tsari ne saboda makarantar institute ce muka ce mata bar ma'anar institute ce cibiya ce ta ilimi ba wai ba wai masallaci ne kawai muke zaune zuba ba a'a muna zaune a bisa wani tsari ne baka zuwa ABU ka ce kana son ABU ta dakatar da lecture ta saboda kana so a je a yi maka kaza dan haka abu na farko ba ma amsar gayyata in dai juma'a ce ko asabar ko lahadi saboda waɗannan ranaku ranaku ne da muke yin darussa da safe ko da yamma don haka ba ma karɓan gayyata asabar lahadi da juma'a dalili shine waɗannan ranakun karatuttukanmu ne idan gayyata za ta ci mana ranakun talata da litinin ita ma ba ma karɓe saboda da daddare muke karantarwa don haka in har gayyatar wa'azi ce kaɗai muna iya amsa ta ne in ya zama ranar laraba ko kuma ranar alhamis abin da ya sa asalin ita gayyata ba shine makasudin mu ba yawon wa'azi ba shine makasudin mu makasudin mu shine karantarwa abin da yasa an ba mu faɗa jama'a haka ba ana kuka da mu cewa ana ta gayyata mu wa'azi ba ma zuwa a'a mu dama ba masu wa'azi bane ina fata an gane wannan lacca da ko gani ɗaya daga cikin ayyukan da ake wa ɗaliban makarantar ne kawai an an kira ku ne ku jama'a gari don ku zo ku ci albarkacin su in ba da haka ba da lacca za a yi ta a tudun wada ne a masallaci ko a yi ta a muciya a masallaci kawai in an ga dama an ɗauka shine ka ji in ba ga dama ba su ɗaliban kawai za su ji don haka a sani da cewa kada wani ya je tsara gayyata ya je ci gaba da sanarwa a tashar rediyo daga ƙarshen ba mu zo ba kuma a ce ai dama in an gayyace su ba sa zuwa ba za mu yarda da wannan suka ba sai mu ce mu dama ba a gayyace mu jin mun ce laraba ko alhamis muke iya amsa gayyata bai sa ka sa wa'azi yanzu kai ka ci gaba da sanarwa ran laraba in ba mu zo ba kuma ka ce to ai ba mu zo ba a'a don haka abin da muke kira ga duk wanda yake sha'awar da'awar mu to zai shiga makarantar mu wannan makarantar kuma ana daukan dalibai daga watan zulqa'ada zuwa zulhijja kuma karatun makarantar shekara shida ne waɗannan shekaru shida duk ainihin wata uku a tsari akwai jarabawa sannan akwai jarabawa ƙarshen shekara in ka yi jarabawa kuma za a baka certificate shine ma'anar institute din yadda in ma daga nan ka daina zuwa dai kana da certificate na shekara ɗaya shekara ta biyu ma za a baka muna yin tafsiri da karatutukan littafan hadisi da fiqh da aqida da makamantansu wuraren karatutukan mu kawai kwaya biyu ne jama'a daga muciya sai tudun wada duk yadda wani ke son a kai karatu a unguwarsu ba za a kai ba wannan shine abin da sai in ita makarantar ce ta ga dacewa haka ɗaliban wannan makaranta ta abu sun nemi cewa ko ba a sa musu karatu don ranar lahadi to muka ce sharaɗin da zai sa kawai a saka musu karatun shine sai su je su samu manyan su idan manyan su sun amince to su bamu a rubuce cewa kungiyar ɗalibai musulmi ta jami'ar ahmadu bello reshen kongo ko reshen samuru na neman darul hadisi salafiya ta zo ta saka musu karatu ko ku ce albani in kuka ce albani kun mai da ita personal ku ce kawai kuna neman darul hadis jama'a da haka ake addressing din mu in ka ce albani zai maka wa'azi sai a ce to ba a san shi ba ka ce darul hadis kawai kuna son ta zo ta samu ku don haka idan albani ne yake da lokaci darul hadisi ta tura shi idan albani bai da lokaci sai ta tura wani kai dai darul hadisi ka nema in ko albani kake so maka darasi to ka shiga uku saboda zai iya kaiwa shekara goma bai samu lokaci ba amma darul hadisi da kake so to darul hadisi in ta amsa za ta zo saboda haka misali sai sa suna son darul hadisi salafiya zaria najeriya ta zo ta saka karatu a nan congo ab zaria mun yi magana da shugabanninmu shugabanninmu sun amince rana kaza karshe kaza insha Allah ga takardar amincewar su ma don ga haka sannan sai makarantar ta zauna sai ka ga shawarar da za ta yi littafin da za a sa karatun da za a sa wanda za a sa da makamantan haka wannan shine tsarin kawai kuma mun ka sa tsari kawai tsari shine ko ka bi ka yi mu'amala da mu ko kuma in ba za ka bi ba to ba za mu biyar da kai kake so ba kamar yadda ka zo shiga ABU in ka kawo credits guda uku kace kuma dole sai an dauke ka pharmacy credits guda uku kace kuma dole pharmacy kake so a dauke ka ba za a dauke ka ba ai ko ko da babanka ne ko chancellor to waɗannan su ne ainihin abin sannan muna da tsarin wa'azozi kamar yadda muka ce wa'azozin mu kuma ko nan markazin salafiya ko mukiya duk inda ta ji ba nan ba to wani ne ya gayyace mu akan ya cika sharaɗin mu za mu ainihin wato iya sauraron shi kuma jama'a kamar yadda na sha faɗi ba addina gida gayyata ta wa'azi ba addina ofis shi gidan personal ne shi ofis din personal ne masallaci shi ne darul hadisi take da shi na ga duk wanda yake da wa'azi in ya taho daga Sokoto zai ga yace ni wa'azi sai tafiya kwana inda zai kwana sai tambaya wace rana ake darasi sai zo ran da ake darasin sai rubuta cewa ya zo ne daga Sokoto gayyatar wa'azi amma in aiko da wasiƙa ba mu karɓan wasiƙa kawai ka samu yar takarda kawai ba sai ka tsaya kana wani kirari ba mu ba sarakuna ba ne kawai ka ce assalamu alaikum na zo daga Sokoto ne gayyatar wa'azi kawai sai ka miƙo takardar sai a duba Aisha shikenan kawai hanya ce mai sauki amma in ka zo gida to sai kai ta sallama sai ka zuba a fito ban ka zo office sai ka ji ba saurare ka ba sai ka rude ka ce a'a ba kaza ba a'a an gaya maka ga abin ka ki yadda kana ganin kai kana da wata dabara da za ka yi to duk wanda ya gayyace mu wa'azi sai mun zauna da shi mun tsaya mun tsara mishi abubuwan in ya iya amsawa sannan sai mu je in kuma bai iya amsawa ba za mu je ba kamar yadda muka ce jama'a ya kamata a mana kyakkyawar fahimta mu ba mu aje kanmu a masu wa'azi ba don haka wa'azin ba da muhimmanci a wurin mu kamar karantarwa don haka a cikin wa'azi ɗari da wa'a gayyace mu da ƙyar muke iya zuwa guda biyu amma abu mafi muhimmanci muna cewa kowa zai iya baro garinsu ya zo ya kama ɗaki ya zauna a zaria sai ya koyi karatu sai ya koma garinsu yana karantarwa to amma yawon wa'azi yau muna gari kaza gobe muna gari kaza jibi muna fce gata muna a biyu wannan ba zai yi ba jama'a darul hadisi kuma in za ta yi lacca ba ma takan nemi alfarma ne idan laccar ta ce ta kanta idan ba a waɗancan wurare biyu ba mukan nemi alfarma a wannan wuri center for islamic legal studies to abin da ya faru wurin yayi kaɗan ne shi yasa muka nemi alfarma nan kuma mutanen wannan wuri suka bamu muna isar da godiya gare su mun gode Allah musu sakamako da aljanna ba muna fatan nan gaba kada a gaji da mu in mun zo da bukata din sake ainihin taimaka mana amma akwai kalubale kalubalen shine wannan kalubale ne ga ɗaliban darul hadisi salafiya akan su yi kokari su gina darul hadisi salafiya daga cikin ginin a samar da hall wurin ɗakin taro inda za a rinka yin lacca irin wannan domin na gaya muku yanzu laccoci irin waɗannan muna da su sun kai guda hamsin irin waɗannan laccocin muna da su sun kai guda hamsin amma kullum muna duba ina ne ya dace yaushe ya dace idan da darul hadisi ta zan tana da irin wannan za a iya yin irin wannan laccar duk mako za a iya yi duk mako biyu amma kasantuwar ba mu da wurin don haka ya rage babu wani wuri na haya a nan cikin gari wurin da yake na haya irin wannan wanda yake da girma a nesa yake bayan gari to kuma wannan muna ganin zai kuntata wa mutane wajen ainihin su halarta don haka muna fatan ɗaliban darul hadis su ainihin yi ƙoƙari su gina wato ya kamata jama'a su gane ita makarantar darul hadis kamar intanet ce ba mallakar kowa ba ce ɗalibin da ya shigo ta shi ma ɗan makarantar ne kawai haɗa kai ne tsakanin ni da su kawai akan a yi da'awa amma da makarantar wannan kuma shine tsarin da malaman farko tun farko suke bi kamar yadda muka ce haka sai Imam Malik suka yi haka sai Ibn Hajar da sauransu suka yi godiya ta tabbata ga Allah muna fatar wannan ainihin lacca da muka Allah ya sa albarka sannan a yi kokarin amfani da waɗannan laccoci wajen a yi aiki sannan abin da muke cewa mutane abubuwan nan duk da muka faɗa za a ringa ganin muna ɗabbaka su a wurin da'awa misali wani lokaci za a iya ganin mu a masallacin wata kasuwa mun je mu yi sallah don mu tashi mu yi wa'azi idan masu masallacin sun yarda mu yi wa'azi mu yi idan ba su yarda ba ba za mu yi ba wannan ita ce ka'idar da muke bi dan haka muka je za mu yi wa'azi sai mun gaya wa liman Allah ba ta malam in an yi sallah azhar za mu miƙe wurin nan mu yi wa'azi in ya ce a'a kai ba ɗan dariƙa ba ne ba mu yadda ba sai mu ce to shi kenan alabamu alheri idan ya ce kai ba ɗan ƙungiyar mu ba ne sai mu ce a to shi kenan in ya ce kai ɗan ba mazhaban ba ne ko kai ba yaran mu ba ne Allah a saurara jama'a ku saurara da Allah don haka kaɗai muna yin wa'azi ne a inda aka amince ba ma yi da tsiya saboda haka duk wanda ya gama a masallacin shi kawai taba daukan an zo juyin mulki ne mu babu juyin mulki a cikin tsarin mu in mun yi sallah in ka ba na daukar wa kanmu yadda zamu iya ne ba ma diba wa kanmu da yawa dan haka duk abin da muka ga ba za mu iya ba to ba za mu yi ba sannan kar ku manta jama'a mu ba zallar masu karantarwa ba ne ma wannan magana ita ce dan ka ji wani kasar ɗinmu daga wani gari kana so ka taho mu don kai tambaya wannan bai baka damar kawai ka sa kafa ka taho ba ka ce lallai ka zo a saurare ka a sai ka nemi appointment dan ka iya tahowa na ɗaya ka same mu ko muna aikin da da shi muke rayuwa darul hadisi bata taba karɓar zakar kowa ba bata taba karɓar sadakar kowa ba kuma an yi sa'a ma ba wanda ya taba aiko mata ma ba mu ce an aiko ba za mu karɓa ba a'a amma dai ba wanda ya taba aiko da makarantar sadaka ko kyauta babu don haka kaɗai ɗan abin da mu mai karantarwa da ɗaliban makarantar muke haɗa da shi muke da'awar don haka kaɗai za mu iya gwargwadon abin da ya samu ne idan mutanen garin zariyan nan da kewaye ko mutanen jihar kaduna nan da kewaye ko mutanen najeriya da kewaye suna son darul hadisi ta biya musu bukata sata izin da gaggawa duk sadda suke so to wannan yana nuna kenan sai sun shigo cikin harkar taimaka mata in ko ba haka ba kawai to dan abin da ta iya shi za ta yi ina faɗin wannan ne saboda so da dama akwai manyan mutane a garin nan ko ɗan boko ko ɗan siyasa ko masu kuɗi ko ɗan kasuwa wani lokacin sai su tinkaro wurin mu da bukata sai zo su ga mun ce muna aiki ba za mu iya sauraron su ba sai su ta faɗa su ce ana wulakanta su a'a ba wulakanta ba ne wannan lokacin in muka saurare ka to ba za mu yi aikin da za mu samu harka abincinmu ba saboda haka jama'a muna ba ku haƙuri akan ba za mu iya muku hidimar duk da kuke so ba ba kuma za mu iya muku a sanda ko a inda ko a yadda kuke so ba kadai za mu iya yi da gwargwadon ikonmu ne daga ƙarshe abinda nake jan hankalinmu shine wannan lacca ɗaliban ilimi da malaman ilimi su je su saurare ta su amfana da abubuwa da aka faɗi na alkhairai a ciki abubuwan da suke na kuskure ne su yi ƙoƙarin bin hanyar da ya dace domin mu samar da gyara a cikinsu da mu da su gaba ɗaya sannan kuma su taya mu da addu'a Allah ya sa albarka akan wannan aiki da ake yi abin mamaki muna cikin da'awa sai aka ji da'awar mu ta yi shiru ko ina cikin da'awa sai aka ji da'awar ta yi shiru na tafi ainihin karatu sai na dawo sadda zan tafi karatu din nan wannan karatun ya saba wa duk karatuttukan da nayi saboda galibin karatuttukan da nake ina yi long time distance learning ko part time da sauransu don haka sai in yi karatu na har in gama matata ma bata sani ba ko ɗana saboda kullum abin da na ɗauka duk abin da ka san yana da muhimmanci baka neman shawara wajen yin shi kashi na da muhimmanci ko bai da muhimmanci yanzu za ka fita daga ɗaki sai ka ce uwar gida zan je kashi ya kike gani eh ko kuma ka ce uwar gida zan sha ruwa ko ya kamata ko bai kamata ba to haka na ɗauki ilimi don haka a lokutan baya matata ma bata san zan tafi in yi karatu ba saboda baya da alaka da sai ta sani ita dai abin da zan nuna mata ta dage ta nemi ilimi ita ba kofa a buɗe take ni ma kuma zan buga in ta fara kata in ta yi sakaci oho in ta yi wa kanta oho to shikenan to a ƙarƙashin haka abokina ma na kusa ba su ya sani ba don babu alaƙa mahaifina ma da ya haife ni ba su ya sani ba mahaifiyata ma da ta haife ni ba sai ta sani ba don wani abu ne wanda ni na ɗauka kamar larurar kashi ce haka larurar jahilci take to duk abin da ban san shi ba ku zan lallaba in tafi inda ya amu to amma sai na samu kaina a halin na so in wancan karatun kuma jami'ar mu ta biyu nan ba ta yi DUK ba ta yi in fact har yanzu duk Najeriya babu wata jami'a da take information and communications technology sai Futiola na san wannan magana za ta yi maka wahalar dauka saboda ka ji wasu jami'o'i sun ce suna yin information technology ko information and communications technology amma ka je ka ga me suke yi sun tsara wani abu ne daban wasu ma library science suka komar da shi library and information science saboda haka in dai course din ne a yadda yake a tsari na ƙasa da ƙasa gaba ɗaya to futiyola ce kawai take yi haka ina ba da shawara duk wanda yake so ya karanci course din a yadda ya kamata to ya tafi yola kawai idan ka sha zafin gari ba wuta ba ruwa duk dai ka haƙura shekara biyar ne kawai in ka gama shi kenan duka shi abin ya zama kamar tarihi ko to wannan shi ya ja na faɗi cewa lokacin zan tafi karatu jama'a amma yanzu kun ga wannan master da nake a DBI in ba dan da ta kama wancan dalilin bayanin ba da har in gama ba za ku sani ba sai wata ran na zo rubuta suna na sai ku ga na sa Dr. Muhammad Awal sai ku ce ka ji kuri in ce to da kai kotu manan ka isa ina fata an gane saboda haka a wancan lokaci da ya zama sai na bar garin kuma inda zan je ba kusa bane ba yadda zan iya ba zan iya kofin ba ina yola ina nan dan haka dole sai na bar garin amma da zan tafi sai da na faɗa ko har hira muka da yan jaridu na faɗa dan a baiwa ɗalibai na kusa da nesa uzuri to abin da kai ce shine da malaman kungiyoyi da na ɗariƙu sai suka haɗa kai suka yi ta wa'azi sai suka ce ai sun kore shi ya bar garin ai ya gudu yan ɗariƙu ku da yake yan takife ne ma sai suka ce asiri suka yi mishi ya bar garin su ba su san illa ce gare su ba to yanzu dai ina jin asirin ya kare inda gashi ya dawo gari ɗaya kenan na biyu waɗancan da suka ce sun kore shi ya bar garin to yanzu ya sake lallaɓowa ya dawo don haka aiki ga mai kare ka wasa sabon girki idan da kun yi kuka da mu akan wasu matsaloli 'yan ƙanana to gaskiya yanzu ku shirya hawaye bokitai wajen kuka domin matsalar ita ce mu dai ba mu yadda cewa akwai wani addini ba in ba musulunci ba sannan ba mu yadda cewa akwai wani manzo da za a bi a wannan zamanin ba in ba muhammad dan amina ba sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma shine za mu karantar don haka shawarar da muke ba ku ko ku je ku ci gaba da karantar da taku mazhabar da aqida mu ma muna karantar da tamu aqidar da mazhaba aqidar salaf da mazhabar salaf ko kuma ku karantar da malikiya da kungiyanci da dariqu shikenan kowa ya ainihin yi abin da yake ganin zai karbu gare shi ko ku yi haka wanda shi zai fi muku zaman lafiya ko kuma ku ci gaba da cewa duk abin da suka karantar ko kuma sai kun ce ƙarya ne wannan ya zubar da mutuncinku da yawa a da kuma zai ci gaba da zubar da mutuncinku na biyu dukkan wani ɗalibi da yake ƙarƙashin darul hadisi salafiya ko baya ƙarƙashin darul hadisi salafiya muna ba shawara kada ya kula irin waɗannan abin da muke cewa bayan tafiyar albani yola da ya dawo waɗannan irin malaman da ke wa albani raddi littafi nawa suka sa suka karantar da ku wa'azi nawa suka tara ku suka yi muku matsaloli nawa suka tara ku suka karantar da ku garin ya yi shuru to yanzu albani daga dawowa wannan ya yi wa'azi ya ce kaza wannan ya rubuta ya ce kaza wannan ya je gidan rediyo to abin da nake ba ɗalibai shawara ka ku kula su ko kaɗan kada ku kula su ku je ku ci gaba da koyon karatu idan kuka kula su za su bata muku lokaci ba su da manufa domin ba suna da manufa da albani ya ba su wuri ko ko da suka yi mai tsafi ya tafi kafin tsafin ya warke ai ya isa a ce sun gaba karantar da mutane aƙidojin su sun juya kansu ko to kar ku kula su yanzu in kuka kula su za su yi muku biyu biyu abinda muke so shine ku zage game da karatun da ake muku sannan zariya cibiya ce ta ilimi wannan dama ce da ta samu gare ku ku zo cikin jami'ar Ahmadu Bello ku yi karatu ko dan fodiyo ta Sokoto ko BUK ta Kano ko University Maiduguri ko Futiola ko Futumina ko makamantan haka sannan ga Haya Islamics muna da su da yawa a nan garin ku je ku yi karatu da FCEs da Polytechnics ku je ku yi karatu kada ku sake ayi ba ku abinda muke so kada wanda ya zauna akalla a wannan zamanin bai da digiri daya akalla kowa ya zauna yana da digiri ko da kwaya ɗaya ne ko na bada ruwa ga fulawa ne akalla ko shi kowa ya daure je digiri ɗaya ba daɗi fa akwai kashe kuɗi akwai wahala akwai kaskanci amma ba komai ka je ka yi ɗaya kenan idan kuka yi haka to shine ko raya da'awar idan ba haka ba zai zama gashi yanzu mun taru muna da'awar amma bayan lokaci sai a daina da'awar saboda kun ƙi karatu wannan ya faru da yawa kuma zai ci gaba da faruwa matukar ba ku ci gaba da yin karatu ba saboda haka idan dai da ni za ku kwaikwayo to ni ba ni da wani hobby ba ni da wani business da ya buce mini karatu to haka in dai ni ne abin koyinka to ka yi ƙasa kuma ka ci baya da annabi ya kamata kai koyi sallallahu alaihi wasallam don nema da shi nake koyi musulunci babu wasiƙa a wajen koyi inda kowa yake koyowa kai ma ka je ka koyo saboda haka annabi shine abin koyinka qur'ani ya gaya mana yana cewa wa qur rabbi zidni ilma dan haka ku rinka neman ƙarin ilimi ina gargadin ku game da shedanun malamai da za su canza muku alƙibla ku zo ku saka littafin riyadus salihin kuna karantawa sai wani shi ma sai ya ce to zai gyara masallacin kakan shi shi ma sai ya ce to da an yi riyadus salihin shi ma sai ya zo yana raddi kar ku taba kula shi zai gaji da kanshi ya hau ya kwance lasifi kun ya je ya siyar da su amma in yana yi kuna yi ku ku ci gaba da karatun kawai shi yasa ga wani sako ga dukkan masu yi wani raddi suna cewa wai ba ma kula su ba shi daga cikin abubuwan da yake da muhimmanci a wurin raddi duk abin da za ka faɗa akan mu magana ma sai mu kyale ka abin da muka ɗauke ka kawai shine mahaukaci mara manufa idan kana da manufa shine zauna ka karantar da manufa ka manufa ka sai ta warware duk manufar da ba taka ba a cikin nan in ya kama kai raddin sai kai amma ba shine shughulu shagulun ba amma ya zama kawai ka zauna raddi kake rubuta ko raddi kake yi ko kaza kaza wannan ainihin ba mu da lokacin shi amma ba mu ce babu raddi a musulunci ba akwai inda in bukata ta kama amma ina ce muku kar ku sake ku a matsayin ku na dalibai su shagaltar da ku in kana dalibi mif kake yi da na je na jama'a ni na tafi karatu ne na engineering sai tsoro kama wasu malaman ƙungiyoyi wai ca suke na zo da awa ne garin wallahi sai suka firgita hankalinsu ya tashi ni ko masallacin su zan je in yi sallah mu tsaya mu gaggaisa kaza kaza kaza duk sai na lura sun firgita shine sai nake gaya wani da muke magana cewa to yanzu waɗannan da da awa na zo garin ashe da sai su mutu kenan su masu son karatu da suka matsa sai na saka karatun arba'una hadis kawai arba'una hadis kadai wannan dan mitsilin nan da bai wuce in aka kure kaka haɗiye shi ba na nawa shi kadai aka sa amma duk sai suka rikice wallahi duk sai suka rikice sai na ce to wai su kafin zuwa na garin nan mai suke karantarwa aka ce za su karantar da ko falle daya shi sa ne mamaki sai ga mutane sun taru karatun arba'una hadis ya taru kamar sallar idi lafiya a ce ana karatun hadisi in ji a gidan rediyo ana ta sanarwa yau za a yi tafsirin hadisi yau za a yi ce abin an ɗauki sai suka ce ai malaman ba su musu ne amma kuma wani ya zai sun firgita abin nake gaya muku fi kulli baladin zaidun akwai wanda gari akwai zaidun idan kuka shagaltu da cewa za ku kula irin waɗannan marasa manufar za su ɓata muku lokaci na haka ku ci gaba da karatunku in kuna karantarwa ku ci gaba da gargadon ikonku kuma za su yi ta tsogala ku da Allah a dan saurara jama'a mun san lokaci abin nan ku dan yi hakuri ne za su ci gaba da tsogala ku har yadda sai sun fusatar da ku ku fusata ku rabu da su shiyarin malam bakar gumi shine a ta karantar da mutane sunna daga ƙarshe ga wata magana zan yi wannan maganar na yi alƙawarin zan yi ta a wurin nan wato sanda na je kasar adamawa na zauna sai na kewaye kasar gaba ɗayanta ciki da waje da kewaya dama da hagunta ko ina sai na ga yadda yanayin mutanen suke na ga akwai musulmi da yawa a kasar adamawa kuma suna son sunna kuma suna son addini sai na rubuta wani rahoto ga wani babban malamin mu mai suna a sheikh muhammad zarban al-ghamidi wannan malami shine limamin masallacin kuba wannan malamin kuma malami ne daga cikin malaman da suke shugabancin daura da ake a Najeriya yau shekara 27 da suka wuce nace mishi ga wani gari da na zauna na ga mutanen kirki suna son addini amma akwai karancin masu karantawa don haka muna fatar in an zo za a yi daura nan gaba a Najeriya a turu mutane biyu waɗanda za su zo su taimake mu sai a hada da wasu malamai a nan a yi daura din kuma a taimaka mana a ɗebi 'ya'yansu su je su karanto sunna in suka zo za su karantar da su don wani abin mamaki jama'a a duk jihohin Najeriya ban taɓa ganin ƙasa irin ƙasar Adamawa ba inda zaka zo kana karantar da sunna babu wata matsala da zaka fuskanta daga cikin irin matsalolin da muke fuskanta a nan ka karantar da su cikin ruwan sanyi kuma za su karɓa baka da matsala to kun ga waɗannan in suka samu malaman sunna da yawa za su yi sunna da muka yi sha'awar wannan da a kashe kyandiran nan ko wutar aka kashe ta da da muka yi da muka ga wannan sai na rubuta mishi da na rubuta mai sai ce to yana fatan Allah sun an su daura din za a tsara haka sai na samu wasu matasa da suka hada kansu suke da'awa suka sa wa kansu ainihin CIT wato Center for Islamic Thought waɗannan malamai ne yan boko ne injiniyoyi ne masu son da'awa likitoci da nurses daga cikinsu wasunsu 'yan kasuwa suka dai haɗa kansu akan harkar da'awa na ce musu ya kamata ga wata fa'ida da za mu samu malamai za su zo daga madina su yi mana daura a garin nan to mun yi shiri kenan jama'a sai aka samu matsala shine sai aka ce ba za a ci gaba da yin daura ba saboda wasu uzurori to amma sai wata dama ta samu wannan dama ita ce sai shi malamin namu zarban sai ya ce ya bani dama akan idan an samu ɗaliban da suke son shiga jami'ar a rubuta takarda a turo su sannan in buga mushi waya a aiko su sai a zo a yi musu interview da fatan Allah ya kife su su samu jami'a din wannan dama ce wadda na samu ko da nake zaune garin nan ban same ta ba to wannan damar da na samu sai muka yi sanarwa alhamdulillah zan iya cewa daga bangaren gabas maso arewa shine north eastern region an rinka samu da yawa masu kudin su suna taimaka musu ana tura su kuma da yawanci suna nasara na fata an gani to yanzu na baro kasar adamawa kun ga dama damar ta hanya ta ce ko to damar yanzu abin da nake cewa masu kuɗin mu na kasar zazzau idan suna ganin za su iya cinta to a shirye muke a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaka ga bayani ba wani bayani bane kada wanda ya zo ofis ina ko gidana abin da na faɗa maka anan shine kawai bayanin ku shine wasu dalilai sun sa an dan saurara daga yin daura daura da ake ta madina don haka akan shirya daurori a nan kasar na gida waɗanda akan in an shirya akan ainihin tura waɗanda Allah ya ba nasara ya ba su nasara wannan dauran mukan shirya ta anan garin a ƙarƙashin makarantar mu darul hadis to amma wannan ita damar ita ce wanda duk ya gama makarantar sakandare ko ta boko ko ta larabci idan takaddun rubuce suke da larabci shikenan in ku rubuce suke da turanci sai ya kai a fassara in ku kai wa malam Hassan Idris a nan Center for Islamic Legal Studies zai fassara muku ya sa hannu in aka fassara takaddun sai ka nemi international passport sai ka tafi ainihin a sa maka hannu a ma'aikatar ilimi ta tarayya ka nemi a sa maka hannu a ainihin wato ofishin ambasada na Saudi Arabia sannan sai kuma ma'aikatar harkokin kasashen waje ministry of external affairs ko sai su sa maka hannu idan aka sa maka hannu a takaddun tsab ba wai ita original din ba ita original din photocopy za ka yi sai ka kai a sa maka hannu a jikin kwafin da za ka tafi da su saudiya ka samu international passport ka samu kudin jirgi da na guzuri sai ka zo sai ka same ni sai a zauna sai a rubuta wa zarban kuma rubuta official letter sai ya buga mishi waya sai ka kintsa sai ka tafi sai ka je a yi maka jarabawa interview in Allah ya ci shi da kai sai ka ainihin samu ba ni ne ne maka ba Allah ne maka wannan dama ce wanda ya ga yana da hali to je gama haɗo waɗannan abubuwan ya taho wanda bai da hali idan alhajin unguwarsu na da hali zai taimaka mishi to ya je amma kada wani ya zo ya same ni ya ce to mala albani ka rubuta min alhaji ya ce sai ka rubuta a ƙarya ne duk wanda ya ce ya ga wasiƙa ta shekara ashirin da ta wuce ƙarya yake yi saboda haka kada wanda ya taho wurina neman wani ɓata lokaci iyakar bayanin kenan ko ka zo wurina kawai rikitin za a yi kuma ba ni da lokaci masu kuɗin kuma za su taimaka to mu haɗu a masallaci a zauna a fitar da yadda za a yi su taimaka amma dai ni na san a can akwai mai kudin da yakan bada miliyan ɗaya sai a ɗauki nauyin mutum biyar sai su tafi sai muka samu wani bawan Allah a damaturu jihar Yobe shi kuma sai ce duk yaron da ya samu kudin jirgi to zo a yi mai passport kyauta ina jin yayi mana passport sun kai guda hamsin sai dai yanzu baya aiki a wuri abinda nake cewa ina masu aikin passport dinmu na nan jihar Kaduna su taimaka wa yaran nan ba ni za ku taimaka ba ni ba ni bukata ni yanzu passport din ina so ina gida na sai ai mini ba ruwa na amma su za ku taimaka kuma abin da nake ba ku shawara yanzu ne lokacin da za ku taimake su ku mai da su yaran ku in kuka sake suka zama malamai to ko kun taimake su ba ba ku zama iyayen gidansu amma yanzu din nan in ka ɗibi kuɗi ka ce kaiwa na eh ba ku jin atiku gashi can daga adamawa ya je wa mutanen kano yau shekara biyu da ta wuce atiku ya ce yara goma sha bakwai ya ba su scholarship zuwa saudi arabia a kano aka yi wannan kuma ya biya musu keke da keke komai da komai ya tura su masu kuɗin mu na zariya ku daure ba ni za ku yi ba ni ba ni son kowa ya taimake ni da kuɗin makaranta ba ni bukata alhamdulillah ko yanzu na tsaya na samu abin da zan bauta Allah in kwamfuta ta ta rikice zan iya saitin a bata shike amma akwai matasa a garin nan da yawa sun gama haya islami wasu sun gama fc wasu sun gama poli suna son su tafi karatu kuma fagen karatun nan muna da shi a wurare da yawa jama'a ba jami'ar islamiyya kawai ba jama'a yanzu haka muna da jami'o'i biyar waɗanda za mu iya samu wa ɗalibai guraben karatu amma iya abin da za mu iya mu saman musu masu kuɗi su ba da kuɗi a ji to da Allah abin da yasa nake cewa saboda mutane wani lokacin suna cewa ina da wuya hali ba ni da wuya hali jin rashin jin magana ne na mutane kada wanda ya je office ina a kowace bukata office ina wurin harka ta ce kawai gidana kuma wurin harka ta ce masallaci nan ne na darul hadis office ba na darul hadis bane gida ba na darul hadis bane duk wasu bayanai dinnan iyakacin su kenan in ka gama cika su kawai ka zo muna cikin karatun bulugul maram ko arba'un hadisi sai ka rubuto yar takarda ka ce ka gama cika sharuɗan tafiya jami'ar islamiyya ka zo kana son gani na shikenan ni sai in karɓa sai in ce maka zo lokaci kaza amma in ka zo ofis ya ka same ni na aiki sai in ce ba zan saurare ka ba sai ka koma ka ce na taho ya wulakanta ni wannan aikin da nake da shi nake cin tuwo idan na ce zan huni ina yi wannan ya zo fi sabilillahi wannan ya zo fi sabilillahi to haya nake biya a wurin zan iya biya to ƙarshe shi ne kuma sai kaga na fara zuwa zauren alhaji wani ina buga mashi shinkafa yana rage mini to wannan kaskanci ne saboda haka jama'ar zaria da jihar kaduna kun ji wannan wata dama ce ta ku in kuka yi sakaci su kan dai mutanen adamawa da sauran jihohin taraba da makamantansu ba su gaji ba ina nan ɗin ma suna biyo ni dama damar tasu ce suka samu na ga sai sai mutum ya taho sai ga ji wani abubuwa tare da Allah ga wani yaro nan mun dan har hada kudi an abin nan da Allah sai a taimaka mishi to shikenan in Allah ya ci shi ka shikenan da haka masu kudin ku tashi ku taimaka ba za mu gushe a wannan wurin ba sai mun yi godiya ga wata baiwar Allah da ta ba mu fili a nan tudun wadar Zaria gashi nan muna gina masallaci da makaranta da kuma ainihin cibiya ta yada da'awa ta musulunci mai suna markazu salafiya wannan baiwar Allah mune mata addu'a Allah ya saka mata da alheri amma bari in yi amfani da wannan damar in ce wannan wurin da aka bayar an ta kai tsegumin cewa wai za mu gina masallacin juma'a ne don a kashe masallacin juma'an da mijinta ya gina wannan hassada ce kuma ƙarya ce masallaci ne muke gina wanda na salloli biyar wanda dama muna da masallaci a wurin da 'yan shi'a da 'yan ƙungiyar izala suka yi taro suka haɗa kai suka ce ba su yadda za a yi yaƙi za a yi kaza muka ce to mu kuma ba za a yi yaƙi ba aka bar musu masallacin don haka masallacin yana nan yanzu a rufe da sarakunan gargajiya da 'yan shi'a da 'yan ƙungiyar izala su suka haɗu suka rufe masallacin sun ce wai za su mai da shi kemis to sai suke a yi rikici muka ce mu ba ma yin rikici masallaci mun bari muka je wani dattijo ba mu kofar gidan shi muka share nan muke sallah nan muke karatu to yanzu sai aka ji wannan baiwar Allah ta ba mu fili kuma sai hasada ta taso wannan ya rubuta nan wannan ya faɗa nan wannan ya je yayi zuga wannan ya je yayi kaza wannan yayi kaza to ana muzuru ana shaho markazu salafiya da sai ta gini insha Allah kuma markazu salafiya za ta gino in Allah ya so cikin taimakon Allah ba cikin kaskanci ba abin da nake so in ce shi ne wannan markazin in an gina shi kowa zai amfana da shi insha Allah don haka kowa ya je ba su taimako jama'a wannan markaz din ba nawa bane in ka ba da taimako ba ni ka ba kaka je kana tabbar ka taimaka a albani a ni matsala ta da'awa ta ba ta bukatar taimakon kowa sai Allah yadda ka ji na yi shimfiɗa nan to ni na shirya wa da'awa ta Allah su saboda haka duk wanda zai taimaka wa su malam Musa sahabi da suke gina wannan wuri ya je ya taimaka musu ba albani ne yake ginawa ba ni har yanzu ban ba su ko kwabo ba kuma ban samo musu ko taro ba kuma wannan ita ce kalimatu haqqin wa insaf in ina da lokaci in je a daga shebur da ni a watsa in ban da lokaci in yi tafiya ta in na samu kuɗi zan kai taimako in ban samu ban an gina zan je in karantar iyakar take ni saboda haka da ni da kai da ke da ku kowa yana da tarayya a wurin dan haka ka je ka kai taimako in kana da hali ka taimaka musu in kuma baka da hali je ka dora maka kwangir so uku ya kai ƙwaryar molo wurin da ya koke dan kai ya bayyana saboda haka waɗannan mutane da suke hasada abinda nake baiwa su malam Musa shawara kada su kula su waɗannan da suke zuwa suke wata gulma a wurin ita da ta bayar da wurin Allah ya sa dattijuwa ce ba ta jin gulma kuma da mawaki ne ne da na rera muku wata waka munasaba ce akan wannan sai dai da ba mawaki bane sai muku ishara akan ta mai gidanta ya taba yi wa shata wani alheri sai aka ainihin je ana ziga shata a wurin shi mai gidan ita wannan da ta taimaka mana din sai shata ya ce kuma mai so ya yi mana rowa ala ba shi abin yin rowar in yi rowar mu ji zafi iya katta dai mutum ya rowa baya hana mu shiga aljanna sai ce mai ba mu ya riga ya ba mu na gode dan jami'a austin to da mai gidanta yake in kai yaro ne baka sani ba mu na da mun sani to wannan wakar yanzu ita muke sake faɗi me so a yi mana rowa ala ba da abun yin rowar in an mana rowar mu ji zafi amma dai iya katta dai a yi rowar ko amma ba a hana mu shiga aljanna nuran zurowa ba za ta yi amfani gare mu ba an riga an yi kuskure kuskuren da aka yi shine da tun farko aka yi ta addu'a kada mu kawo iwar haka ko kuma kada mu yi karatu shine kawai amma kuskuren kun riga kun yi shi don haka yanzu jin alhaji wani zai ba da fili ko hajiya wance ba ta ba da fili ku je kuna ziga kuna gulma ba za ta isar muku ba ba za ta isar ba idan ko za a yi danni ne to wallahi ni matsala ne su dai su malam Musa za ku iya musu ƴaƴan ku ne kallon ku ne amma ni su kansu haka sai ganna na diro yawa dan haka idan za ku yi musu wani abu in saboda ne ne don maku rinka zuwa kuna ce musu kai eh mu ba muna son ku amma malamin nan naku ne ba ma so da kan kuna son mai hudda da ku ku ce ba ku son karatun shi in suka ce ba su son karatu kenan sai ku ci gaba da hudda da su amma a kaina ku daina ku daina wulakanta su ku daina yanke mu'amalar su ba ni suke gina wa santa ba ni in zan gina santa da kuɗi na zan sai fili in gina da kuɗi na dan ni ba fuqara uba ne ba fuqara uba ne dan da tashi gina sai dai ka ji na ce kai ana gine a wuri kaza ba a nemi taimakon ka ba ma in ka ga dama ka ka taimako ba a ce ka ka taimako a hana ka karban taimako ko wato saboda haka abin da muke cewa kun su malam Musa muna ba ku shawara kada ku kula waɗannan mahassada ku rabu da su kawai nan gani nan bari ina Saudiya aka yi aka ce za a sa foundation nace su sa foundation din da za a yi hawa goma shawara da na bayar kenan karara a sa foundation din da za a yi hawa goma don ka a yi dan kwana biyu haka irin saurayen iyayen mu dinnan kanawa kwana biyu a ce sai an rushe a sa foundation aka samu kuɗi a yaye a ɗora a ɗora a ɗora ya ta tafiya sama ya zama 9-11 ina fata an gane saboda haka markazin salafiya tana nan ana ci gaba da gina ta ni kuwa nawa ginin sunan shi darul hadisi salafiya ni kai na ban san da ba a gina shi ba Allah ya san da ba a gina shi saboda ka ga magana hasada bata taso ba ni kuma duk hasada sai dai a ce kada a siyan mai da filin to kada a ziyar da filin tun da yana da kuɗi na gama yin tsiyar ai sai in je in siya a wurin okonku sai in je cikin sabon gari in yi ba shi kenan ba sai da haka wannan hasada da ba ta kai ku ko ina ba wallahi za ta rusa ku ne domin kuna rusa kanku ne da ita kungiya kuma kowa ya kwantar da hankalin shi ko abubakar siddiq ya da duniya ya kafa kungiya ba za mu shiga ba mun riga mun yanke wannan shawara saboda haka duk yadda za ka yi lallashi da faɗa da bala'i baka kai abubakar siddiq ba kuma a musulunci daga annabi sai abubakar amma ko shi yazo ya kafa kungiya ba za mu shiga ba kuma ba za mu kafa ba haka za mu yi da'awar mu iyakarta kenan kamar yadda imam malik ya da'awa bai kafa kungiya ko mazhaba ko dariƙa ba haka za mu iyakan manhajin kenan qur'ani da hadisi yadda annabi ya tafi haka za mu tafi dan haka duk bala'in da zaka yi in dai dan sai an zo an shiga kungiyar ka ne an gama yanke shawara ba a neman shawara in sai an kafa kungiya ne ba za a kafa ba duk wanda yake tafa tare da mu ma yana ganin za a kafa kungiya wata ran to ya tafka kuskure a haka tafiyar ta taso a haka kuma za ta kare a haka kuma za ta ci gaba insha Allah saboda dama haka annabi ya tsara ta shine a karantar da mutane addini ba tare da sai an ce kungiya kaza ko mazhaba ko dariƙa kaza ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna sanar da ɗalibai cewa ba za a yi karatu ba na dare a yau amma a gobe insha Allah ta'ala za a yi mutane sun faɗi inda ake karatuttuka karatuttukan mu ga yadda muke yin su in muka yi kwana hudu a muciya sai mu dawo mu kwana hudu a tudun wada in muka yi kwana hudu a muciya sai mu kwana hudu ainihin a tudun wada haka ake kwanaki hudun ku sune asabar lahadi litinin talata waɗannan kwanakin in a muciya ne tsakanin magariba da isha in a tudun wada ne bayan sallar isha zuwa karfe goma da rabi littattafan da ake karanta akwai littafin alkaba'ir na al'imamu zahabi ba wannan kaba'irar mai cike da tatsuniyoyi ba asalin kaba'ir da zahabi ya rubuta akwai ta akwai littafin umdatul ahkamul kubra ba umdatul ahkam kuma wanda ka sani ba akwai littafin bulugul maram akwai ainihin littafin arba'un hadis tare da sharhin shi na ibn rajab sannan a cikin tsarin akwai tafsiri da karatun aqida da sauransu to yadda muke yi shine idan aka saka littafi guda aka karasa shi sai a sa wannan a karasa sai a sa wannan to amma muna cikin haka kuma in bukatar tafiya ta kawo sai ka ji mun yi tafiya sai ka ji da'awar ta yi shiru mun tafi neman abinci mun tafi aiki don haka ba full time malamai bane ko ba full time ma'aikatan da awon bane muna yi ne da gwargwadon ikon mu kawai a idan bukata ta kama sai a yi irin wannan wa'azi idan azumi ya kama kuma sai mu aje dukkan karatuttuka mata a rinka musu karatu da safe da rana maza kuma a rinka tara su ana musu tafsiri ainihin da daddare muna kiran dukkan al'umma su yi tarayya da mu a ƙarƙashin wannan aiki na harkar da'awa daga ƙarshe muna ƙara godiya zuwa ga jama'a gaba ɗaya akan jimirin saurare da suka yi jama'a kun ga lokaci yayi nisa muna ba da shawara a tsaya a wannan wuri a yi sallah ga masallaci saboda in an ce za a tafi yanzu babu inda za a je a samu ainihin sallah Allah madaukakin sarki ya saka muku da alheri Allah madaukakin sarki ya ainihin wato hada mu da dukkan bukatun mu na alkhairi waɗanda suka ɗauki nauyin ba mu aron wannan wuri Allah ya musu sakamako da aljanna Allah madaukakin sarki ya kare su daga dukkan sharri da makirci kungiyar ɗalibai ta MSS mu ne musu addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alheri shugabannin department ɗin nan da suka ba mu aron wannan wuri Allah madaukakin sarki ya musu sakamako da aljanna jama'ar musulmi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika